Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a babban rana. 26 ga watan mayu shekarar 2023 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga murtala da kanun labarai shugabannin tsaron amurka suna taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon baya da washington ke baiwa ukraine a yakin da take yi da rasha da cewa amurka a kashin kanta ba ta yaki da rasha wata babbar kungiyar ba da agaji ta soki lamirin kasar girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin lesbos manyan jami'an fadar shugaban amurka ta white house da 'yan majalisar dokokin republican sun kusa cimma daidaito kan kara yawan iyakar rance na tsawon shekaru biyu kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji sharhin dr ubo wanda ya fara kwarmato a najeriya ya yi akan mulkin shugaba muhammadu buhari na tsawon shekaru takwas inda ya ce an samu tangarɗa wurin aiwatar da shirin kwarmaton. In mutum zai je aikata abu na rashin gaskiya a fallasa shi wanda ya fallasa a dan bashi kariya kada a ji masa kuma a dan bashi wani tukunci to Allah ko kowane dan Najeriya zai kokari ya kwatanta gaskiya ko ba don tsoron Allah ba yana tsoron kada ma a hukunta shi. Wasu mazauna birnin lagos sun bayyana fatan sabon shugaban Najeriya zai gaggauta ɗaukar matakan inganta tsaro. duk inda babu tsaro babu ci gaba to idan dai tsaro zai tabbata a kasar nan to insha Allah ci gaba zai zo sannan kuma da tsananin tsadar rayuwa da ake ciki shi ma muna fatan idan Allah ya sa ya kama aiki Allah ya kawo mu karshen wannan abu kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya da isa lawal ikara zai gabatar to amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum barkamu da safiyar yau ga kuma cikakkun labaran duniyar shugabannin tsaron amurka suna taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon baya da washington ke wato ke ci gaba da baiwa ukraine a yakin da take yi da rasha da kuma cewa amurka a ƙashin kanta ba ta yaƙi da rasha a yayin wani taron manema labarai da ya biyo bayan wani taron yanar gizo na kasashen da ke goyon bayan ukraine a sha'anin soji sakataren tsaro lloyd austin ya mai da martani kan damuwar da aka bayyana kan cewa motocin yakin amurka da aka ba da rahoton cewa mayakan sa kai sun yi amfani da su domin kutsawa cikin rasha moscow na iya amfani da su a zaman hujja domin sanya amurka a cikin yakin ba ma yaƙi da rasha wannan yaki na ukraine ne manufarmu shi ne tabbatar da cewa muna yin duk wani abin da za mu iya domin tabbatar da samun nasarar ukraine in ji austin babban janar na soji mark mille shugaban hafsoshin tsaro ya faɗa a jiya alhamis cewa amurka ta daɗe da faɗawa ukraine cewa kada ta yi amfani da kayan yakin amurka a cikin yankin ƙasar rasha a jiya alhamis kotu ta yanke hukunci kan stewart rhodes wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kin jinin gwamnati da kuma wani tsohon laftanar na zaman kaso tsawon shekaru goma sha takwas da kuma fiye da shekaru goma sha biyar a gidan yare saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kai wa ginin majalisar dokoki a ranar shida ga watan janairun shekara ta 2021 ya zuwa yanzu dai waɗannan ne hukunce-hukunce mafi tsawo da ke da alaƙa da farmakin da magoya bayan tsohon shugaban ƙasa donald trump suka kai a ranar shida ga watan na janairu masu gabatar da ƙara sun buƙaci hukuncin ɗaurin shekaru 25 ga rhodes da kuma 21 ga kelly max wanda shine shugaban reshen florida na ƙungiyar ta sa kai hukunci mafi tsanani da aka yi a can baya dai shine na shekaru goma sha hudu a cikin watan nuwamba ne aka sami rose max da laifin hada baki kan kin jinin gwamnatin amurka na jagorantar mummunan farmaki na zub da jini a yayin da majalisar dokoki take shirin tabbatar da nasarar zaben joe biden a kan trump wata babbar kungiyar ba da agaji ta soki lamirin kasar girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin lesbos tana mai nana ta zarge-zargen ta sake su zuwa turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure kungiyar likitocin da ba su da sanke da aka fi sani da doctors without borders ta faɗa a wata sanarwa jiya alhamis cewa yanayin masu neman mafaka a gabashin tsibirin tekun again yana ci gaba da taɓarɓarewa athens ta yi ta musanta waɗannan zarge-zargen na cewa tana ta sakiyar bakin haure ba bisa ka'ida ba kungiyar ta ce fargabar kura tana hana bakin haure da dama da suka iso damar samun ayyukanta na kiwon lafiya yayin da wasu kuma cikin asiri ake ta sakiyar su daga ƙasar. An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, shahararren wanda ya fara kwarmato a Najeriya Dr. George Ubo ya ce shirin kwarmato da kuma asusun bai ɗaya na tarayya na daga cikin shirye-shirye mafiya inganci na gwamnatin shugaba muhammadu Buhari da aka samu matukar tangarɗa wurin aiwatar da su. Ubo wanda yake sharhi akan mulkin shugaba Buhari na tsawon shekaru takwas ya ce da dai an bi shirye-shiryen daidai. Najeriya ba ta bukatar cin jirgin bashi Ga dai rahoton Nasiru Adamali Hikaya akan wannan batun. Because of the style, the way the villa functioned, the president was shielded away from so many things. I know how many times I had written. We did a show on you on uh, Voice of America. Dan yadda fadar shugaban kasa take aiki, an kange shugaban daga abubuwa da dama. Na san sau nawa na rubuta irin waɗannan bayanai har ma da zanta da muka yi da muryar Amurka, amma 'yan hana ruwa gudu sun hana cin magaci. In ji Ubo kan binciken harajin da ya kai ga gano biliyoyin dala da ya ce wasu kamfanonin sadarwa da na fetur suka ki zubawa a aljihun gwamnatin. Oba wanda kwamitocin kuɗi na majalisar dokoki suka sha sa don ba da bahasi ya ce a hanyar kormato har garkame shi aka yi a gidan yari na tsawon kwana ɗari da ɗaya injiniya magaji muhammad yaya da kan yi tafinta ga ubo. ya yi ƙarin bayani. Whistleblower policy ba Najeriya kaɗai ba, Amerika samun nasarorin da suka yi akan wannan saboda suna biyan hakkin mutane waɗanda suka musu kwarmaton bayani. Ba ya tsaya kan maganan crude oil kaɗai ba, har ma batun maganan masu garkuwa da mutane masu cin zarafin jama'a in mutum zai je aikata abu na rashin gaskiya a fallasa shi wanda ya fallasa a ɗan bashi kariya kada a ji kuma a ɗan bashi wani tukunci to Allah laƙiƙa kowane ɗan Najeriya zai ƙoƙari ya kwatanta gaskiya. gaskiya ko ba don tsoron Allah ba yana tsoron kada ma a hukunta shi. Wasu da yawa daga cikin waɗanda suka yi irin wannan abun ba su kwashe nikar da waka ba. Ba sai ka je nisa ba wannan Dr. Jotsuba da kake gani ya tafi prison na Suleja ya tafi prison na Kuje ya kwana ɗaɗɗaya har kwana ɗari da guda ɗaya a nan saboda yana ƙoƙari Najeriya ta tsaya kan kafafuwanta amma ga abin da suka ya masa da shi. Yanzu a tuna lokacin da gwamnatin Buhari ta kirkiro shirin kwarmato a wadinta na farko mutane da yawa sun sadaukar da kansu ga aikin amma bayanai na nuna yawanci sun kare ne tun suna kuka da hawaye har suka zura sarautar Allah ido. A lokacin mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce kusan dandalin tara bayanan kwarmato baya samun sakat. wanda ike idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su za a ba da tukwici na kashi ɗaya zuwa kashi biyar irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taɓa kayan jama'a wane ya sata wato ita kanta shirin da aka yi sansanin yanar gizo wato da adireshin da aka bada yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata amma an farfado da ita ana kokarin ma kara mata karfi domin yanzu an fahimci cewa 'yan najeriya da gaske kuma gwamnatin shugaban muhammadu buhari murna take tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karba da aka yi wannan sabuwar manufa. Har dai Allah ya sa aka rantsar da Tinubu a ranar Litinin mai zuwa za a ga kamun ludayinsa kan kwarmato ko ma yaki da barayin biro. Nasura da mai ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Murtala da ci gaban labaran duniya. manyan jami'an farar shugaban amurka ta white house da 'yan majalisar dokokin jam'iyyar republican sun kusa cimma daidaito da yammacin jiya alhamis kan ƙara yawan iyakar bashi na tsawon shekaru biyu a yayin da kuma za a takaita kashe kudaden gwamnati a dukkan bangarori idan ka ɗebe na soji da na tsofaffin sojoji kamar yadda rahotanni suka bayyana idan aka sami cimma yarjejeniyar aka kuma zartar da ita za ta kara adadin kudaden da gwamnati za ta ranto na tsawon shekaru biyu da zai zarta lokacin zaben shugaban kasa na shekara ta 2024 yarjejeniyar za ta bai wa 'yan democrats damar cewa sun ceto akasarin ayyuka na cikin gida daga barazanar zabtare musu kudade yayin da su kuma 'yan republican za su sami bakin fadar cewa sun rage yawan kashe kudaden gwamnati a cewar jaridar new york times wacce ita ce ta farko da ta bada wannan rahoto tun da farko a jiya alhamis shugaba joe biden ya ce tattaunawa da 'yan majalisar dokokin republican domin kara yawan kudaden da gwamnati za ta ranto tana gudana kamar yadda ya kamata inda ya baiwa amurka wato inda ya baiwa amurkawa tabbacin cewa kasar ba za ta gaza ba wajen sauke nauyin da ya rataya a kanta a ƙarshe duk da yake kasar china ce babbar abokiyar hulɗar kasuwancin koriya ta kudu to amma yadda seoul ke ƙara ƙarfafa ƙawance da amurka da sauran manyan ƙasashe mafi ƙarfin demokuraɗiyya yana nuna sha'awarta na kalubalantar matsin lambar tattalin arziki na china a cewar masana ministan harkokin wajen koriya ta kudu park jin ya faɗa a ranar laraba cewa bayan ƙoƙarin diflomasiyya na tsawon wata ɗaya da ya haɗa da taruka da amurka da shugabannin ƙasashen ƙungiyar g7 rage yawan dogaro da china da kuma faɗaɗa ƙawancin kasuwancinmu zai taimaka wa tattalin arzikinmu shugaba yun sokyol ya gudanar da taron ministoci a ranar litinin bayan kammala taron na G7 a Hiroshima ta kasar Japan inda ya ce ya sami damar shimfida haɗin gwiwa da kasashen G7 ciki har da Canada da Australia da Jamus a bangaren samar da kayayyaki ta hauja albarkatun ƙasa. Japan ce ta gayyaci Koriya ta kudu a taron da aka gudanar a ranar 19 zuwa 21 ga watan nan na Mayu a matsayin wadda ba 'yar kungiyar ta G7 ba da ta kumshi kasashen Amurka da Burtaniya da Kanada da Faransa da Jamus da Italiya da kuma Japan. a gaida murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wannan rahoton wakilinmu a lagos babangida jibrin ya haɗa mana a kan fatan 'yan najeriya ga sabon shugaban kasa wanda zai ɗauran kama aiki a ranar litinin 29 ga wannan watan mayu ga dai rahoton. a akasarin 'yan najeriya musamman mazauna birnin lagos da ke zama cibiyar kasuwancin najeriya dai sun bayyana fatan sabon shugaban zai hanzarta daukan mataki na inganta tsaro da kuma samar da karfin wutar lantarki domin farfado da kamfanoni lamarin da kuma zai taimaka wajen samar da ayyukan yi musamman a tsakanin matasan kasar ga dai shawarwarin wasu 'yan najeriya ga sabon shugaba ahmed bola tinubu to assalamu alaikum sunana muhammad nasir daga lagos ra'ayina akan mika mulki a wajen tinubu shine muna masa fatan alkhairi allah kuma ya karfafa zuciyarsa da da alkhairi ya mana adalci saboda mu yanzu mun daina tunanin wai dan soyayya za ka mana aiki kawai sai dai mu addu'a allah ya taimake mu saboda mun ga abin da ya faru da gwamnatin da za ta wuce yanzu da haka shi wannan za mu rika addu'a kuma muna fatan ubangiji allah sa ya yi mulkin sa da adalci kamar da muka zata a yanzu a da farko dai sunana usain salisu wato wannan mutumin da ke so ya karbi gwamnati zuwa ga hannun shi yanzu wanda aka zaba to muna mushi fatan alheri kuma muna fatan Allah ya taya shi riko Allah kuma ya taimake shi saboda kadi ga Allah gwamnatin kasar nan rikon kasar nan baka da wani kuri ko wani abu ko wani kai ka isa in dai ka hau kawai sai fatan Allah ya dafa maka amma baka da abin da zaka yi sai dai taimakon Allah to batun tsaro na daya daga cikin abin za a ce ya gari gwamnatocin baya me kuke fata gare shi musamman yankin arewa eh a gaskiya wannan shine babban dalilin abin da muka fi so saboda duk inda babu tsaro babu ci gaba to idan dai tsaro zai tabbata a kasar nan to insha Allah ci gaba zai zo sannan kuma da tsananin tsadar rayuwa da ake ciki shi ma muna fatan idan Allah ya sa ya kama aiki Allah ya kawo mu karshen wannan abu sunana Alhaji Ahmed Bana yariman bare baren Lagos na farko kamar yadda na mika godiya ga Allah ita wannan sabon gwamnati muna mata kyakkyawan zato ba don komi ba saboda menene muna son wannan kasa namu Najeriya Allah ya shiga lamarin ya tausaya mana mu ga komi ya tafi yadda ya kamata saboda menene mutane ga baki ɗaya na ƙasan da musulmai da krista da wanda bai da addini an ta addu'a allah ya mana zaɓi kuma mu muna gani kamar zaɓin allah ne wannan tunda kowa ya zaɓa ya zaɓin shi amma allah ga abin da ya zaɓa mana ko da yake akasarin 'yan najeriya sun bayyana takaicin yarda tsadar rayuwa ta yi tsanani a zamanin gwamnati mai barin gado na muhammadu buhari fatan 'yan najeriya yanzu ga sabon shugaban ƙasa alhaji ahmed bola tinubu shine tabbatar ya zaɓo mashawarta na kwarai da za su tallafa masa gudanar da mulki bilhaki da gaskiya da suka hada da yaki da cin hanci da rashawa da bangasa tattalin arziki ilimi tsaro harkar noma da samar da wutar lantarki da kuma aikin yi ga matasa babangida jibrin murai amurka daga nigeria. a gaida gidan jibrin da wannan rahoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen. Yanzu ko ga Isa Lawal Ikara da shirinmu na gaba. Manuniya. gangarar karewar mulkin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa wasu 'yan kasa sun fara ta'alikin tattauna batutuwan da suke ganin sun riga sun fito sarari. Duk abin da kake a duniya ko hodar Iblis kake fuddawa baka fi wanda yake samun allocation in dala a Central Bank riba ba. Bai tsamanin Buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba. To shi mulki idan za a yi shi a Afirka sai an yi shi a Afirkanci. Shi kuwa shehun malamin jami'a ko masanin shari'a Farfesa Nasir Aliyu gaya wa duniya yake cewa duk da takun tattake guri da ake gani a gaban kotunan tsaron karakin zaɓuka fa yanzu doka ta sa wajibi a karkare shari'un cikin hanzari. Tsarin mulki ya kawo kwana 180 kowace shari'a daga ran da aka kai filin ta dole a gama ta kwana 180 so gaba ɗin kiro da farko har ƙarshen ta za a gama ta cikin wata goma. game da bidirin bikin bugun juna akan shugabancin majalisun tarayya kuwa abin da aka saka a wuta ne ya fara kauri. magana an zaɓi wani an naɗa wani an naɗa wani kafin ma a rantsar da majalisar muna ganin ya saba ƙa'idojin demokradiyya wanda mu ba za mu lamunta ba. a baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba baka san an naɗa ete patricia wata uku bata miƙe ba duk akan idan waɗannan mutanen akai. waɗannan fa so mun ta muka cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku duk safiyar Juma'a da wuri. Shiri na ɗari da goma sha tara cikin jerin shashiren manuniyan da kullum buƙatar shi shine cikawa masu sauraro buri. Mai yiwa gaza ganin cika burin kuma ya sa wasu 'yan Najeriya suka fara fashin baki game da gwamnatin shugaban ƙasa Buhari. Sanata Ibrahim Hassan Haɗeja ya ce idan za a tsage tsantsar tsabar gaskiya to gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta yi wa tattalin arzikin ƙasar nan mummunan ɗauri. Sabuwar gwamnati gaskiya tana da aiki a gabanta ba kuma ƙaramin aiki ba. bashin mu ya kai naira triliyan saba'in tamanin ko yanzu. Ta ma yi lissafi ki gani akwai yanzu an kiyasce cewa muna kashe naira triliyan goma sha hudu a shekara a kan tallafi tun da yanzu kaga triliyan wajen bakwai kullum karuwa yake dala na tashi shi ma na tashi kuma ana magana cewa da refinery din dangote za ta zo shikenan mun huta tana tambaya a nan shi dangote din nan in ya fara tace mana yana saidawa zuwa za a ce masa to bawan Allah tunda kai dan Najeriya ne sai ka rage kuɗin man ka ya dawo naira 170 ka dauki asarar naira 400 kawai san kana son kasar nan kin ga ba zai yiwu ba in ka dauki sata da ake yi ta danyen mai ana tunanin akalla kasar zai kai wajen triliyan tara a shekara babban inda gwamnati take asarar kuɗi wurin wannan canjin kuɗi abinda ake cewa dual exchange rate kowa ya san dala na ɗari bakwai da hamsin ce a kasuwa amma a central bank in kana da uwa a gindin murhu ko kai shafafe da mai ne za a je a baka dala a naira ɗari uku da saba'in ribar da zaka samu duk abin da kake a duniya ko hodar iblis kake fiddawa baka fi wanda yake samun allocation in dala a central bank riba ba akalla ƙasa daga shekarar 2017 zuwa yanzu mun yi asarar dala biliyan 114 hudu maganar da ake a naira ya kusan naira triliyan 130 in ka tattara wannan abubuwan babu bukatar najeriya ta ciwo bashi sai dai shi manjo muhammad lawal el yaqub mai ritaya gaya wa duniya ke cewa ya riga ya gano makwantar kuskuren shugaban kasa buharin da ya ce ta fara ne daga yadda ya saki wasu abubuwa masu matukar tasiri mai girma shugaban kasa ya yi kokarin mulkar kasan nan da ainihin tsintsar boko da constitution da kokarin kamanta adalci wanda mu a afirka ba a mulkin mu a haka abin da ake mulka afirka da shi shine za a mulke ta da addu'a akwai addu'a ta addini akwai addu'a ta tsafi sannan wani lokaci shi kansa constitution din ana dan karya shi saboda idan ga abin da al'umma suke so kuma ya sha bamban da constitution ai anan taka ai wasu gwamnoni sun yi ai wasu shugabannin kasa suna taka constitution din to shi mulki idan za a yi shi a afirka sai an yi shi a afirkanci bai tsamanin buhari yana tsafi ba saboda addu'a ma bata dame shi sosai ba obasanjo 2003 ina gaya maka na shiga jirgi da mutanen maiduguri su 150 dukkansu obasanjo ne ya biya musu kaga shi ba musulmi ba ne to amma shi mai girma shugaban kasa wannan shi bai dauko wannan hanya ba kuma duk wanda yake kusa da kai kamar wa'annan kabal din da ka je ana nufi mai addu'a yana yi ta ta gaskiya mai addu'a da tsafi yana hadawa mai kuma tsafi yana yi duka akan wa ake duka akan shugaban kasa game da maganar jinkirin jan kaba da tsilla-tsilla da ake samu akan shari'un zaɓe kuwa farfesa nasir aliyu na jami'ar bayan ne ya ce ai riga an samu sabon sauyi saboda dokoki sun warware komai saboda haka yanzu babu wani sauran ɗari-ɗari. san shari'a dakki dake ake bi duk yadda alkali ga yanke tsintawa shi da kyau da ya sai ce na kure ba haka sai an bi matakan nan duka sai kai ka zo ka ce na jike da kanka. da haka akwai hasa hasashen cewa watakila gudanar da shari'un zaben nan na wannan karan zai ɗau lokaci sakamakon ƙarin jam'iyyun da suka shiga zaɓe ba? Eh zai dan ya ɗauka makasancin da yake yanzu akwai eh, doka na tsarin mulki ya kawo kwana 180 kowace shari'a daga ran da aka filin ta eh aka shiga da dole a gama ta kwana 180 wata nawa kenan wata shida kenan ko sa'annan apil kuma dole a yi shi a gama shi cikin kwana 60 kuma ka san banda zaman gwamna ba zaben da ke zuwa supreme court so dukkan su suna karewa ne a kotu koli kaga can wata biyu wata biyu wata hudu kenan ko ka ba ɗaya wata goma kenan so gaba ɗayan ciro da farko har ƙarshen ta za a gama ta cikin wata goma domin ko supreme court ita kanta dole ta gama cikin kwana 60 tun bayan bayyana sunan wasu waɗanda ake so su jagoranci masu sun tare Najeriya wasu al'umma suke ta tattauna batutuwan da suke ganin abubuwan fa sun fara kamari. Jagoran haɗakar wasu ƙungiyoyin arewacin Najeriya kwamarar Nasir Abdulkadir dan Battama ya ce daddage da APC ta yi akan damƙa wasu shugabancin masu ƙasar nan fa yana da matuƙar haɗari. Wanda ya zo da jama'arsa ya yi takara ya ci zaɓe zo a ce wani daga gefe zai zo ya ce masa ai wane za ku ba kujera kaza wane za ku ba kujera kaza wannan ba dimokuraɗiyya ba ne wannan mutane ne hankalta mutane waɗanda suka san wanda ya dace so abin da muke so shine a basu dama daga majalisar dattawa majalisar wakilai a basu dama su zaɓi wanda suke so su shugabance su magana an zaɓi na an naɗa wani an naɗa wani kafin ma a rantsar da majalisar muna ganin ya saba ka'idojin demokradiyya kuma ya kama da wani kutse da ake nema a yi yawa tsarin demokradiyyar najeriya wanda mu ba za mu lamunta ba to saboda haka muka zo a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban majalisar tarayya a sanatar bukola saraki da wasu manyan 'yan ƙasa irin su da takin baba ahmed da irin su dr usman bugaje da sauran manyan masu faɗa aji muka zauna muka ce ya kamata mu yi tsokaci mu yi tambayi kan wani al'amari saboda kar a zo a yi wa arewa sake da ba ruwa waɗannan kudure-kudure da muka bayar za mu rubuta su a rubuce mu kira jam'iyya ko mu kai wa shi shugaban ƙasa mai jiran gado saboda su ne za su dage su gyara in ta yi kyau shi muka sani in ta kwaɓe shi muka sani. tuni ma dai aka ji sanata suleiman abdulrahman kawu sumelan jihar kanawa na jam'iyyar nnpp mai alamar kayan marmari na share shi gifar shim shimfiɗa shimfiɗar share shirin shigar da shugabannin majalisar da ya ce ai tana da irin nata tsari. Ki duba cikin wannan koren littafin na dokar gidan nan abu biyu ya recognizing ya yadda da shi akwai jam'iyya mai rinjaye akwai sauran jam'iyyu na adawa shi yasa shugabancin su tun da bakwai muka yi gyara ya dawo karkashin minority leader dukkaninsu a karkashin shugabanci ɗaya suke saboda haka wannan a dunkulan su suke da rinjaye me matakin da za ku ɗauka yanzu a matsayin ku na adawa ba bane ko tashin hankali ko cin mutunci kawai ranar zaben shugabannin majalisa za a shiga zaurorin nan za a je a yi zaɓe a zaɓi wanda ake so a baka san abin da ya faru lokacin tambuwal ba baka san an naɗa ita patricia ita bila da pdp sun nada ta duk da ita ba suna suka sa ba wata uku bata miƙe ba baka san sanar president da yawa da bangaren zatarwa suka nada majalisa ba bata yadda ba duk akan idan waɗannan mutanen aka yi bai kamata yanzu wanda ake ce ma kabals su sake dawo da demokradiyya baya. To kana nufin kenan ko 'yan adawa kun yanke hukuncin wa za ku zaɓa? Ba ɗan adawa ba har wanda ba da yake yi ba ya san gaskiya. Ka ce za ku bi zo ne. Warai da gaske. Amma ya kamata ki sani kowace da majalisa da ɓangaren zartaswa da ɓangaren shari'a zaman kansu suke yi. Idan ɓangaren zartaswa suka yi zonin ɗinsu ba ruwanmu da ɓangaren majalisa daban wannan yake. batutuwan da za mu baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kuma gashi babu maganar ƙari. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki uku ne kacal su yi sallamar sakin kujerin da da su ne fa suke ta faman alfahari. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan zo muku cikin cikin wannan shiri. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan wato shiri da ya gabatar mana. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Shirin ilimi garkon ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a ƙasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran ƙasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma domin sauraron cikin shirin ilimi garkuwa dan adam wanda ni baban jibrin kan shirya da kuma gabatar voa duniya a tafin hannunku can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa da To badalla a shirinmu na rana na kowace ranar litinin za a rika samun wannan shiri na ilimi garkuwar ɗan adam. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar juma'a babbar rana. Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد sunana Fani bin Saleh ni ne darakta na yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na ƙungiyar fitan Islam ta Najeriya na ƙasa. Nasihata a wannan rana ta Juma'a mai girma ita ce yadda Najeriya halin da ta fuskanta a halin yanzu ana shirye-shirye na mika mulki kuma abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo ɓarna kar su kawo tashin hankali wala tufsidu fil ardi da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'u haufan wa tsama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima dukkan wani mai neman a yaƙi a ƙasa bai fi ƙarfin Allah ba saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne na bayan Allah da haka 'yan wa musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum Toba da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice shugabannin tsaron Amurka suna taka tsantsan wajen bambancewa tsakanin goyon bayan da Washington ke ci gaba da baiwa Ukraine a yakin da take yi da Rasha da kuma cewa Amurka kashin kanta ba ta yaki da Rasha. A wani taron manema labarai da ya biyo bayan wani taron yanar gizo na kasashen da ke goyon bayan Ukraine a sha'anin soji. Sakataren tsaro Lloyd Austin ya mai da martani kan damuwar da aka bayyana kan cewa motocin yakin Amurka da aka ba da rahoton cewa mayakan sa kai sun yi amfani da su domin kutsawa cikin Rasha moscow na iya amfani da su a matsayin hujja domin sanya amurka a cikin yakin a jiya alhamis kotu ta yanke hukunci kan stewart rhodes wanda ya kafa kungiyar sa kai ta kin jinin gwamnati da kuma wani tsohon laftanar na zaman kaso tsawon shekaru goma sha takwas da kuma fiye da shekaru goma sha biyar a gidan yari saboda hannu da suke da shi a farmakin da aka kai wa ginin majalisar dokoki a ranar shida ga watan janairun shekara ta 2021 wata babbar kungiyar bada agaji ta soki lamirin kasar girka kan yadda take musgunawa masu neman mafaka a tsibirin lesbos tana mai nana ta zarge-zargen ta sake su zuwa turkiya da kuma zargin cewa hukumomi na amfani da yunwa a zaman hujjar kore bakin haure to ba sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi da allah kai mu da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan safiyar mr robert baba ya ko makere ne nake muku fatan alkhairi wassalamu